yadda ake bikin aure a musulunci da kuma bikin suna kuma menene hukuncin kawance ko kuma cin kawance a musulunci to cin kawancen nan ne sai kayan mun fassara don hausar ta bauchi ce ba ta kano ba ce ko ta zage-zagi menene cin kawance akwai abun da suke in an kammala aure ba za a fita da amarya ba sai an ba wa kawaye wasu 'yan abun nan in ba ka ba to ba za ka yi amarya ba sai an ba su cin hanci dai za ka ci yawwa an kai ta ba za su tafi ba shi guri ba yawwa sai an sallame su Allah ya kyauta to ina ganin wannan kuskure ne babba kwarai da gaske da farko dai tukuna ya kamata mu duba shin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ake kai amarya aisha na daga cikin amaren farko da aka kawo a madina ya aka kawo annabi ita mata ne aka samu guda biyu dattawa suka wanko ta suka kawo ta suka kawo ta suka kira annabi su gabatar da ita annabi ya kawo nono da ya tattalan musu mai sanyi ya shayi miƙa mata har ta irin kawaici na amare ta ɗan kau da kai ta ƙi karɓe sai da suka ce ke ba za ki karɓa ba za ki bar ƙoƙo a hannun annabi kina wasa ne kai kaga yarinya irin da ya kai ɗan faɗa na 'yan dattawa dattawa haka ne ta karba ta dan tsotsa kaɗan sai ya ce to ai sai ki miƙa wa ƙawayen naki su waɗannan dattawa su kuma sai aka yi ɗan kara a manzo Allah mun koshi wallahi wallahi manzo Allah ya ce a ku karba da Allah mana haba kawo amarya kuma ba za ku dan sha juice haka kaza kaza nan da nan suka karba sai kuma suka kwankwaɗe nono sai ya ce a to ba gashi ba da za ku haɗa ƙarya da yunwa ku karanta littafin adabu zifaf malam nasiruddin al-albani Allah ya gafarta mishi ya kawo wannan hadisi dan haka kun ji hanya ta farko da ake kawo amarya hanya ta biyu ita ce mahaifin tekin ya kawo a bashi sa'id ibn musayyib akhirul mutaqaddimi na yayi haka ya wanke ash ya kawo ta gidan miji da daddare hanya ta uku ita ce ɗinyar makaho ta nuna a hannun shi ango ya je ɗauko amaryar shi ya taho da ita Iyakar ta kenan to hanyar tara mata fa a tara mata su ɗauki ainihin wato amarya su kai ta wannan hanya annabi ya samu mutanen madina suna yin ta har ma a lokacin kafin ya kai ga tsara musu irin waɗannan hanyoyin da muka kawo aisha za ta tafi yake ce mata to kin san fa mutanen madina suna da ɗan son 'yan wake-wake kin ɗan iya wakar da ake a gidan amari ta ce a ai ya hanzan Allah ni ban iya ba hanzan Allah ya koya mata ya ce to ai da sai ki dan rera a tainakum tainakum fa fahayyuna ni hayyikum dan koya mata dan wake haka mana irin yau mun cika yau mun cika gidan da liƙe-liƙe haka da kuke yi haka waɗannan hanyoyin idan aka samu barna ta shigo ciki kamar yadda ta faru a yanzu to shikenan sai a hana ma'ana aka samu mata suna aikata wasu abubuwa da ba su dace ba to kenan sai a hana su a yau mata idan suka tashi kai amarya ko in aka tashi biki jama'a kun san na taɓa faɗin wannan maganganun barin faɗi a garin Bauchin ma na taɓa zuwa garin nan zan kwana ana wani abu luncheon luncheon wai ashe mata ake tarawa a hotel a tarawa a tashi da samari wannan ba daidai ba ne jama'a aka zo da wata bidi'a ta turawa ita ma aka kawo ta ita ce we menene mother's night manya-manyan mata ne nan kuma za su taru su cashe rawa rawar da ta shekara arba'in ba ta yau ta zo ta yi irinta sannan wai kuma a miƙe a ɗanyi nasihohi a ɗanyi tanɗa-tanɗa a tashi kuma a tafi sannan sai anko da ake yi anko din nan da ake yi ya saba ma shari'a ba al'adar mu bace to sa'an nan wasu al'amura da ake yi waɗanda gaskiya saboda Allah mu ji tsoron Allah a ɗauki sunan Allah a buga a jikin kati a ɗauki sunan manzon Allah a buga a jikin kati a ɗauki sunan sahabbai da ke ɗauke da makale da sunayen Allah Abdullahi ko Abdulwahab ko makamantan haka a buga a je a yi tawatsar da katinan nan ku ji tsoron Allah wannan hanyar ba daidai ba ce a rinka kai amare ta irin waɗancan hanyoyin na kai amarya yan uwanta daga baya su bi baya su je su gaishe ta su mata nasiha shi wannan addini jama'a ba za mu samu yarda a cikin shi ba sai mun yi wa Allah kamar yadda yake so ba kuma za mu yi wa Allah yadda yake so ba har sai mun bar son zuciyarmu Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu na'am sai kalmomin karshe wanda shafi malam dai sauran guda daya amma akwai wa'azi da aka ce